Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 13 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tisle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya, za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rataba hannu kan kudirin dokar harkokin kuɗi wadda ta tanaji ƙara haraji kan wasu kaya amma fa tsari da aka yi wannan ya shafi kayayyaki na alatu da kayayyaki jin daɗi yadda ba za a gallaza wa talaka ko kuma karamin ƙarfi da ciki. Yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan koshin sallamar babban kwamandan rundunonin mayakan ƙasa kamar yadda ya faru a Nijar na tasiri a yaƙi kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tara biyar za kuma a ji labaran wasanni yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran duniya an kammala tattaunawa tsakanin shugabannin bangarori biyu na libya da suke yaƙi da juna a yau litinin a birnin moscow inda ministan ƙasar wajen rasha ya nuna cewa an samu ci gaba wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su wacce rasha da turkiya suka samar rasha da turkiya sun kasance su ne masu sasantawa a ƙasar ta libya wanda ta tsinci kanta cikin rashin zaman lafiya suna ƙoƙarin tursasa fayez al-siraj shugaban bangaren gwamnati da duniya baki ɗaya ta amince da shi da kuma abokin hamayyarsa janar khalifa haftar akan su fara daraja matakan samar da zaman lafiya mai ɗorewa a siyasar ƙasar kafin fara tattaunawar ta yau litinin arsuraj ya faɗa wa al'ummar ƙasar ta libya da su buɗe sabon shafi a cewarsa su juya wa hargitsin da ya faru baya su rungumi kwanciyar hankali da zaman lafiya An shiga rana na uku a yau Litinin yayin da masu zanga-zanga a kasar Iran suka fantsama kan titunan birnin Tehran da kuma wasu sauran garuruwan kasar bayan amincewar da gwamnatin Iran ta yi na cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Laraba da ta gabata. Dukkanin fasinjoji 176 da ke cikin jirgin sun halaka. Tun da farko dai gwamnatin Iran ta yi kememe ta musanta cewa makaminta mai linzami ne harbo jirgin tana mai cewa duk farfagandar kasashen yamma ne yanzu haka gwamnatin iran tana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar amma har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa zanga-zangar za ta rigice ta zama taƙin jinin gwamnati mayakar kungiyar al-shabab a kenya sun kashe masu wasu malamai makaranta guda uku sannan suka yi garkuwa da wani malami a ƙaramar hukumar garissa da ke kusa da iyakar ƙasar da somalia rahotanni da 'yan sanda suka bayar ya nuna cewa mayakan sun kyale wata mata da ke shayarwa saboda ita mace ce a makarantar firamare da ke kamusi sannan maharar sun wa ofishin 'yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin wanda ya auku a yau litinin hassan Umar wani mazaunin yankin ne na garasa inda aka kai wannan hari the most safe place in Garissa County was this this line Bura, Bura district, the line especially. Ya ce yankin Bura da ke gundumar Garissa shine yanki da ya fi kowanne zaman lafiya. To amma lura da abin da ya faru ya zama babu inda ya tsira kenan ƙungiyar al-shabab ta sha kai hare-hare da dama a kenya ciki har da mummunan hare-hare da ta sha kaiwa makarantu da kuma kantunan masu sayayya kuna shan labaran nan ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar malawi ta ce tana bincike kan wani yunkuri da aka yi na ba da cin hanci ga alkalin da ke sauraron karar da aka shigar kan zaben shugaban kasar da aka yi mai cike da takaddama wanda ya baiwa shugaba peter mutharika wa'adi na biyu jami'iyyun adawa na mpc da utm suna ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben wanda aka yi a ranar 21 ga watan mayun bara shi dai shugaban na malawi ya samu nasara da 'yar tazarar yawan ƙuri'u ne inda ya kada abokin hamayyarsa lazarus chekwera da ƙuri'u 159 a cewar shugabannin adawa an samu kurakurai da dama a zaben inda har a watan agustan bara suka yi kira ga babbar kotun ƙasar da ta soke ɗaukacin zaben. ba a taɓa dai kalubalantar sakamakon zaben kasar ta malawi a kotu ba tun bayan da ta samu 'yancin gashin kai daga turawan mulkin mallaka birtaniya a shekara ta 1964 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu kan kudirin dokar harkokin kudin shiga a yau ɗannan litini wanda ya hada da ƙara haraji kan wasu kayan alatu ga Umar Faruk Musa, wakilin muryar Amurka fajar shugaban Najeriya da cikakken rahoton. yau a fadar gwamnatin tarayyar najeriya shugaba muhammadu buhari ya rataba hannu a kudurin doka ta shekara ta 2020 akan kuduri na kasafin kuɗi na wannan shekara wannan dokar kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya bayyana tana ɗauke da muhimman batutuwan da suka shafi tattalin arzikin kasa musamman akan maganar haraji da kuma irin matakan da gwamnati ta ɗauka domin tabbatar da sabbin harajin za a turo a cikin kasa bai shafi kayayyakin abinci da sufuri da zai iya cutar da ko zai iya kawo kunci ga talakawan najeriya ba malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya kara mun haske inda yake cewa ita wannan sabuwar dokar kuɗi da aka saka a wannan shekara na farko da yana da muhimmanci a san cewa tana tafiye da kasafin kuɗi na sabuwar shekara wanda aka dawo da shi zuwa farkon shekara saboda haka kaga za a samu daidaito wajen tafiya akwai muhimman abubuwa kuma guda biyar da wannan doka take kunshe da shi na farko dai wato an lura cewa kamar kamfanoni da suke kafawa na 'yan kasuwa a ƙasar akwai matsi da ake musu wajen haraji da tsarin zuwa da wannan doka za ta yi ƙoƙari ta tabbatar cewa an yi abu bisa ka'ida da daidaito abu na biyu shine su kansu dokoki na haraji na najeriya a danganta su da shin me yake faruwa a kasashen duniya a zamanantar da su na uku a kyautata bunƙasar ƙananan masana'antu da ma'aikatu waɗanda ya masu zuba jari za su saka don duk duniyar nan yawanci ɗan waɗannan ƙananan masana'antu su suka fi ɗaukan ma'aikata da suke bunƙasa tattalin arziki da na hudu da ke cikin wannan doka shine ita kanta gwamnati tana buƙatar ta ƙara samun kuɗin shiga ana so a duba fannoni da yake ya kamata wanda rabi ba a karɓa akwai sababbin wurare wataƙila da aka wasu gurin kuma dama akwai dokar a karɓa amma ba a yi sannan abu na biyar da wannan sabon kunsa shi ne tsari da aka yi a kan farashi a kan haraji na cinikayya wato bat wanda ya tashi daga kashi biyar zuwa kashi bakwai da rabi amma masu masu saurare su fahimci cewa ƙari da aka yi wannan ya shafi kayayyaki ne na alatu da kayayyakin jin daɗi wato shugaban muhammadu buhari ya ce kada a taɓa harkar abinci da harkar sufuri yadda ba za a gallaza wa talaka ko kuma karamin gari shi da ciki. To Malam Garba galibi abun da ake ta nuna damuwa a kai shine matsalar cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a fannin magana haraji. Wani mataki kake jin wanda za ta ɗauka? Ai idan aka lura da to ita gwamnati ai faɗi ne da ita ana fatan daga nan zuwa wata ƙarshen wannan ƙarni shekara goma masu zuwa nan gaba zaman cewa shi na kai al'umma ko na kuɗi hannu da hannu ma wannan ya zama kauyanci ya zama tsohon yayi saboda abu ne da ake neman a da shi a rinda a kwamfuta kai ka zo ka shigar da buƙatar ka ka aika su masu baka ko masu biyan haraji su biya ba tare da mutum da mutum sun sadu ba tana a ce za a tattauna wajen rashawa da cin hanci daga wannan wata muka shiga gwamnati ta fito da sabon tsari wanda yake duk wanda ya fitar da kuɗi biliyan biyar naira daga asusun gwamnati sai an buga a yanar gizo sai kowa ya gani wa aka biya don me yasa aka biya. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi dangane da kudurin doka ta shekara ta dubu da ashirin akan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai a yau. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar, a shirinmu na yamma an ji cewa shugaban Nijar Isuhu Muhammadu ya sallami babban kwamandan rundunonin mayakan kasar janar ahmad muhammad don haka yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi ne kan ko shin sallamar babban kwamandan rundunonin mayakan ƙasa ko hafsan hafsoshin sojin ƙasa na wani tasiri a yaƙi kafin nan a ɗan saurari wannan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To da alamar yau za mu fara ne daga Jaskwata yamma da Bauchi. Wake kan layi a Jos. Barka da Ibrahim ya aiki. Lafiya lau barka da. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin To Highlanders muna sauraron ka. Eh to farko dai muna addu'a Allah ya sa wannan canji da aka yi ya zama alkhairi. Hmm. Amma mu a tunaninmu Ibrahim hakan ba shi ne mafita ba. don me san ma'anar shine dakarun kasar su yi kokari su ga cewa sun duk kokari sun fitar da ƙasar daga cikin damuwar da suke hmm. amma mu a ganin ba wai yin wa'annan hafsoshi ne ba da fatan Allah ya sa su yi nasara akan abin da aka aiwatar a kasar to mun gode highlanders daga jos kuma bari mu je mu niger wake kan eh, niger ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to takwara menene ra'ayinka To, ni ra'ayi na canza ainihin shugabannin jami'an tsaro ba shine da zai warkar da komai ba. Don me? Na farko dai yawa na farko su waɗanda hakkin abun yana taya a kansu. To su ya kamata su fidda son rai game da al'amarin tsaro a Afirka ba ma iya ne jamhuriyar Nijar ba domin su duba su gani yadda ake ta hasarar ainihin masu ɗamara a kasashenmu na Afirka da wanda ke su ne musamman ainihin fararen hula. to bai kamata suna son kusa ku da ainihin bangaren tsaro ba wanda dai haƙƙin su yana ce a kan tsaron nan su ya kamata a ce su gyara tafi da sauri a rayuwarsu abinda zan faɗa kenan a ra'ayina. to mun gode malam iro daga naija bari mu je kebi wake kan layi a kebi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa alaikum assalam. suna nasiru mamman rikoto area zuru kebi state wanda aka fi sayin annasi. to malam nasiru. wato ra'ayi na game da wannan sauke shugaba da aka yi na sojoji a Nijar ya yi daidai saboda idan ka duba malam kalmasi garba kaga najeriya ya kamata a ce ana yin haka nan idan ana yin haka nan da abubuwa sun rage yanzu ka diba nijar din nan mutum nawa duka aka kashe sojoji amma shugaban kasa ya dauki mataki amma muga namu nan ya dauki mataki abu ya gagara kullum sai dai a ce a yi ta hakuri a yi ta hakuri don haka ina kira ga shugaba muhammadu buhari da ya yi koyi da muhammadu yusuf saboda abun da ya yi daidai amma shi ma ya daure ya koyi da shi ya soke botai bi an wani botai ah, To wasu kuma na cewa a kasashen da aka ci gaba idan haka idan aka samu wannan matsalar manya-manyan ne koko eh, ke aji aiki ba kwamandojin soja. Malam kalmar shiga balahin manyan ne layin manyan ne idan muka duba idan aka ce babba ga babban soja ba karamin mutum bane kaga at least ya dace a ce idan tunda ana kashe yaran mu na sojoji hmm. akwai sojoji da mu biyu yanzu haka amma kowanne kullum halin shi gaba yake hmm. ke na wana ka ya kamata shugaba buhari ya yi kokari ya yi koyi da wannan bawan allah muhammadu isu da shi ma ya rika sauke manya to mun gode da ra'ayinka daga kebu kun bar mu je mu kaduna garin gwamna ke kan laya kaduna ka almasi garba barka da dare barka da mutala eh to abocin mutala ne su ga alama kiran waya alhaji musa garo ga alama ne rediyo da rikoda kasuwar kawon kaduna najeriya haka ka almasi ai wannan ai ka gane ko hmm. idan abu ya ci ya cinyewa hmm. to abin da ya kamata kenan ka sallami wanda kake ganin akwai matsala ka je ka kawo wani ka gwada yanzu bari na gaya ma shi aikin soja daga gan shi daga najeriya har niger duk inda ka sani ai akwai waɗanda ake tunanin cewa yau idan aka ba su za su iya taɓugawa to amma saboda sakamakon su nan manyan sun zo sun babbake gurin sun tattare gurin ba wani wanda zai leko wanda zai za a nuna shi a duniya wanda zai nuna shi ma zai iya wannan aikin ai da haka shugaban kasar Nijar haka ake so yayi daidai idan ka ga mutum ba zai iya maka aikin da ya kamata ba yanzu maganar security tsakanin Nijar da Najeriya shekara nawa ana magana guda daya ne ga shekara nawa ana magana guda ɗaya a abu yaƙi yaƙi sun yawa da haka ni abin na gani wannan abin ya yi daidai a nawa ra'ayi ban ce ra'ayin wani ba na yi daidai wannan <laughs> to fatan Allah isa Najeriya ma a duba irin wannan al'amari to mun gode da ra'ayinka malam Musa har yanzu dai mun makale a Kaduna din waki kalla a Kaduna har ila yau to eh, bayan kalmar shi garba butala ne dai akan hanya ya tura ne wayan shi targa shi ai na kula tare kuke ayi <laughs> muna jin ka <laughs> to sunana mutala ne na kira daga garin rigasa a zo tarihin najeriya to haji mutala to a kalmar shi gaskiya mun jinjina ma shi muhammadu yusufu kaga yadda ake aiki a ya kamata muna ba kasashenmu na afirka ai kasan da aka cigaba ba kafin mu a cire kan ka gaza manyan za ga da kan za su aje aiki ma kafin a waiwayo su kuma ka ga shi da an ce cin kasa da wata ɗaya soja kusan ɗari biyu aka kashe mai inda wasu kasashe afirka ana faɗan gaskiya da ake kashe sojojin bil da alam eh muna jin ka muna jin ka shugabannin kasan ma ba su taba bari wayannan shugabannin sojojin su ƙara wata shida kila ana koya musu adadin sojojin da ake kashewa ne a sauran afirka shi sa ma ake barin su shugabannin suke dadewa a kan kujera tashi lafiya <laughs> to kai ma ka tashi lafiya mun gode sosai bari mu je mu bauchi Yakubu wake kan layi a bauchi sunana musa ibrahim abubakar daga jihar bauchi karamar hukumar ganjiwa to malam musa muna jinka ni a ra'ayina ina goyon bayan wannan kira shugaban hassan sojoji da aka yi oh, oh. saboda shugabanci ya kamata idan an ga ba zai iya ba oh. to a sauki a ba da wani wanda aka ga zai iya to idan ba a sauke shi ba sai an kare sojoji ne za a sauke shi wannan ina goyon bayan wannan sauke shi da aka yi duk wani shugaban da aka ba shugabanci an ga ba zai iya ba ya kamata a sauke shi a ba da wanda zai iya to mun gode na bauchi daga bauchi bari mu je kuma katsinan duk kowa ke kan a a tsana usman haruna kwangwalan to malam usman na'am ni ra'ayina ne kama yadda wannan ban allah muhammadu yusuf ya diba ya tsabke wannan manyan kwamandojin sojan nahi hmm. to sabida Allah ya kamata mu ma nan Najeriya a bincika akan wannan manya-manyan ma'aikatan gaskiya inda aikin tsakani da Allah ake yanzu da abin ya wuce haka. Wato kai ma kana ganin matsalar daga manya-manyan sojojin ne ba manufofin kasar ba? A gaskiya kasa manufofinta mai kyau ne kawai matsala tana wajen manya-manyan sojoji. Hmm. To mun gode na katsina. Bari mu je mu yobe, wake kan layi a yobe. Babu ne da kuwar ga Dausi ga lokal gaman Yobe. To Malam Babu muna jin ka. na abin da Muhammadu Yusuf ya yi ya yi daidai shi ne abin da eh, shugabanci ake so a yi kiran. Hmm. inda ka ga da matsala ya kamata shugaba ya dauki mataki a kai abin da muke fata shugaba Muhammadu Buhari ya bara a Najeriya. Hmm. kana ganin in haka eh, eh, kana ganin kafin haka ya faru ba a ba a canza uh, hafsan hafsoshi ba gabanin wannan ai ai mu kamar mu a gabashin najeriya a matsalar da muke samu mm. in ka bar shugaba ya dade za a samu al'amuran da shi ne wani lokaci sai ka ga abun ya tabarbare amma aka canza kowa zai zo da zumman yi aiki a al'umma ya tsakaninsa da allah mm. Eh, in dai aka yi an yi daidai. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka kai ma bari mu je mu taraba wa ke kan layi a taraba? Adamu baban mutum biyu. To malam Adamu muna jinka. Wato duk masu ba da shawarwarin nan shi eh, shugaban kasa Muhammadu Buhari shi akwai abin da ya hanga da shugabannin sojojinmu na Najeriya. Hmm. Inda ayyukansu inda ayyukansu bai yi masa ba shi ma soja ne ya san mm. aikin soja ya san yadda kasar nan take mm. lokacin da aka ɗora sojojin nan akan muna jin ka eh? muna jin ka sosai ya kasar nan take rashin zaman lafiya da muke ciki wanda ko ina a Najeriya ana cikin tashin hankali mm. yanzu mun samu kwanciyar hankali sai jifa jifa amma mutane ba su gani mu alhamdulillah mun gode wa sojojinmu na Najeriya Allah ya kara musu ci gaba da ayyukansu alhamdulillah To aka ce karkacaccen wani daidai ɗin wani mun gode kai ma da ra'ayinka. To bari mu ketara zuwa inda abin faru wato jamhuriyar Nijar. ke kan laye a Nijar? Kuna magana da Rabi ne. To Malam Rabi muna jinka. A gaskiya mun wannan kai kake wani sojoji da Allah ya sa dai na alheri ne amma ta ta alamar yana da mu mutu wannan kace kace ya ne kamata a kace ko yin sa ana iske su ga ana wannan kace da amma ta gun da ya ya ya ta Allah ya tsaya dan saboda gaskiya abin ya da mu sosai to ci gaba kai hari sojoji a kashe da yawa haka duk gaskiya mun yi shekaru ba mu ga nan Nijar a ta hari sojoji Nijar da ake so aka ta mun gode duk da ike layin ka ya katse mun gode ka yi kokari sosai muna fatan za mu samu kira daga jamhuriyar Nijar ba ɗaya kawai ba bari mu koma abaucin Yakubu wake kan layi a Bauchin Assalamu alaikum Malam Ibrahim barka da aiki barka da warhaka Sunana Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winki To Malam Ismail muna sauraron ka Ke gaskiya abin da Muhammadu Yusuf ya yi daidai ta wani gefen amma ta wani gefen bai magance matsalan ba. Mm. sakamakon ni a nawa fahimtar hmm. abin da ya yi daidai amma dai ana so a magance gaba daya wannan sojojin kasar faransa ya kamata su bar wannan yanki din gaba daya na afirka saboda matsalar su ne suka kusan haddasa mana wannan matsalar da ba su inda da wannan matsalar duk ba a same su ba To mun gode kai ma da ra'ayinka mun gode wa kowannen ku da ya ba da ra'ayin shi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirmu na gaba. Wasanni a takaice. 'yan sanda a kasar ghana sun dakatar da wani jami'in su har sai an kammala bincike akan wani rikici da ya barke a wata wasan kwallon kafa a jiya lahadi wanda ya sanadiyar wani dan kallo ya sami rauni daga harsashin roba hukumar kwallon kafar ghana ma ta yi allah wadda da lamarin inda ita ma ta kaddamar da nata bincike a kan rikicin da ya tashi a wasan da aka buga tsakanin asante kotoko da berekum chelsea a birnin kumasi yan kallo sun fusata ne da alkalancin wasan inda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga alkalin wasa a daidai lokacin da kotoko take shan kashi da ci ɗaya da nema wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta ce rikicin ya soma munana ta yadda 'yan kallo suka soma lalata kayayyaki a filin wasan lamarin da ya sa jami'an suka yunkura domin kwantar da tarzomar dan wasan kungiyar manchester city sajo aguero ya kafa sabon tarihi na kasancewa dan wasan kasar wajen ingila da ya fi kowa yawan zura kwallaye a gasar premier aguero ya zura kwallaye uku a wasan da city din ta ragargaza aston villa da ci shida da daya a jiya lahadi wanda ya bada adadin kwallaye 177 da ya zura a gasar ta premier ɗan ƙasar argentina mai shekaru 31 ya zarta tarihin thierry henry inda a yanzu ya daidaice da yawan kwallayen da frank lampard ya jefa a gasar a wani labarin kuma kungiyar aston villa ta rattaba ragin aron tsohon mai tsaron gidan kungiyar liverpool da spain pepe reina har na tsawon sauran kakar wasanni reina mai shekaru 37 yana a rumfar 'yan kallo a wasan da villa din ta sha kashi a hannun city a jiya lahadi villa na bukatar mai tsaron gida bayan da ɗaya daga cikin masu tsaron gidanta tom heaton ya sami rauni aka kuma tabbatar da cewa ba zai buga wasa ba har zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin Rena ya buga wa Liverpool wasanni 394 tsakanin shekarun 2005 da 2013 kafin ya koma bayan Munich ta kasar Jamus bayan kwashe tsawon lokaci a zaman aro a kungiyar Napoli ta kasar Italiya. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. gaida Murtala mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaici. a takaice an kammala tattaunawa tsakanin shugabannin bangarori biyu na Libya da suka yaƙi da juna a yau Litinin a birnin Moscow, inda ministan ƙasar wajen Rasha ya nuna cewa an samu ci gaba. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su wacce Rasha da Turkiya suka samar. Rasha da Turkiya sun kasance su ne masu sasantawa a tsakanin bangarorin biyu. an shiga rana ta uku a yau litinin yayin da masu zanga-zanga a kasar iran suka fantsama kan tituna birnin tehran da kuma wasu sauran garuruwan kasar bayan amincewar da gwamnatin iran ta yi na cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan ukraine a ranar larabar da ta gabata dukkanin fasinjojin 176 da ke cikin jirgin sun hallaka mayakan kungiyar al-shabab a kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku sannan suka yi garkuwa da wani malami a makaramar hukumar garissa da ke kusa da iyakar kasar da somalia rahotanni da 'yan sanda suka bayar na nuna cewa mayakan sun kyale wata mata da ke shayarwa saboda ita mace ce a makarantar firamare da ke kamuthi sannan maharan sun cinna ofishin 'yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin shugaban jam'iyyar mai mulki ta baharata janata party mai kishin ƙasa a jihar west bengal a india ya yi barazanar harbewa tare da kama duk wanda ya sake zanga-zanga kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa wacce ta haifar da bore da aka kwashe wata guda ana yi a duk faɗin ƙasar. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ita aisha ta sile wacce ta karanto mana labaran duniya da julie leathers gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin walter zanga-zanga ni ibrahim kaɗa ba ke cewa sai kuma goben wasana.